a yau mana litinin iri ta ƙarshe kenan a watan zulƙa'ada idan watan ashirin da tara ne ke in kuma talatin ne to mana litinin ta kusa da ƙarshe sati mai zuwa zai zama na ƙarshe ke in talatin ga wata ke in kuma wannan watan ajalin shi 29 ne wannan litinin ta ƙarshe kenan komai da dogo yanzu na ƙarshe ne litinin mai zuwa sai zama ɗaya ga watan zulhijja lura da cewa maybe mana litinin ta ƙarshe kaga mana fuskantar zulhijja su maybe zai mu karatunmu dangane da falalan zulhijja da kuma mahimmancin aiki nagari a zulhijja Allah mai girma da kuka ya rantsuwa da wannan ranakun ce mana wal fajri wa layalin ashir Allah ya rantsuwa da alfijir da kuma darare goman zulhijja a ibnu kasir ya ce malamai magabata da suka zo da wanda suka zo daga baya suna cewa layalin ashir su ne kwanakin goman farkon zulhijja Allah ya rantsuwa da su kuma Allah baya rantsuwa da abu sai abu mai muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah ibn Abbas yace ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam a ranakun duniya gaba daya babu ranakun da Allah ya fi son aiki nagari a ciki Hmm? a ranakun duniya gaba ɗaya babu ranakun da Allah ya fi son ya fi gari aiki nagari a ciki fiye da kwanaki goman farkon zulhijja daga ɗaya ga wata zuwa ranar sallah inda dai aiki nagari ne to Allah ya fi son shi a zulhijja ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر تكذل في كما لله إن دوبا إنا مهمنش أيكي نجري كافرنا الأمر فرقو منين أيكي نجري أبو نبيو ina mahimmancin aiki nagari abu na uku ina falalan aiki nagari yana ganin wannan zai shi mu na hudu misalai na aiki nagari ok kala to na farko an ce aiki nagari shine aikin da zan yi shi da ikhlasi in yi don Allah kenan na biyu in yi shi akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole shine aiki gari. aikin da ka yi don Allah kuma akan sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam to abu na biyu ina mahimmancin aiki na gari oke aiki na gari shine aikin da Allah ya umarci dukkan manzanni Allah ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati sai ce wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim suratul mu'minun aya ta 51 ya ayyuhar rusulu kaga asalin masu capacity ke to da me Allah ya umarci masu kafasiti wanda babu wanda yake da irin nasu a duk duniya ya ce kulu min tsayibati ku ci daga halal abin da Allah ya baku ya ce wa'malu salihan kuma ku yi aiki ne nagari inni bima ta'maluna alim abu na biyu annabi Sulaiman alaihi salam wanda ba a yi wani sarki kamar shi ba a duk duniya inda ka fasiki kake ji wajen sarauta to baka kama karfari ba shi yace ce, rabbi rabbi fili wa hab mulkan la bari yi ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya nemi ka fasikin da ba za a ba ma wani taliki babban da shi to shine mai Allah ya mana hikaya fa tabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين wannan ayar ta ishe mu nuna mana mahimmancin aiki na gari ka dan fara rike kuɗi ne to kar ka mance da me aiki na gari kana da wani mukami ne na siyasa ne na rawani ne kar ka mance da me aiki na gari to addu'ar shi shine fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni ya Allah ka hore mun na ɗaya ne an ashkura matata. ya Allah ka hore mun godiyar ni'imarka yau abinda Allah ya baka ka gode ko ya yake hmm? zai zama rashin godiya Allah ya baka kamar da na ji wani ya ce wai in yi ga tuwo kawai sai ma shaidanwa. Allah ya isa tuwo ba ni'ima ba ne tuwo ba ni'ima ba ne musamman in ya tuku hmm? miyar kuka ba ni'ima ba ce e zuwa gurin yara kaman ba amma miyar kuka in ta ji man shanu alhamdulillah ni'ima ce babba game kwanka ce alhamdulillah ladi a ta'amani sai kama shaidan Allah ya isa wannan wasa ne ba is a joke you not serious ba haka kuma wannan manzon Allah ya karanta da mu ko kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana yarda da bawa ka ci loma ɗaya kai godiya ga Allah hmm? ka sha sha ɗaya ka godiya ga Allah alhamdulillah to kaji ya Allah ka hore mu me an ashkura ni'mataka allati an'amta alai ya Allah ka hore mun in gode wa ni'imarka wa ala walidayya kuma in gode ma iyayena wa an a'mala salihan ya Allah ka hore mun yi aiki nagari ha aiki nagarin kuma tarzahu. wanda ya Allah za ka yarda da shi kuma Allah ba zai yarda da aiki ba sai idan na yi dai shi ɗaya ke Allah ba zai yarda da aiki ba sai ka yi shi akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ka yi shi akan wayannan abubuwan Allah bai karba kasar ne sake cewa wa adikini ya Allah ka shigar da ni bi rahmatika da rahmatka ya Allah fi ibadika salihin cikin bayinka salihai kaga salihai masu aiki na gari ke yanzu wannan dan fara rike kudi kaga annabi Suleiman alhamdulillah shi mulkin shi hadda aljami fa hadda tsuntsaye hadda dabbobi to oke kama shine mai wannan addu'a wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka yanzu abinda Allah ya baka ka kasance bangaren godiya da wannan yana cin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka shukra ni'matik Allah ina roƙonka godiyar ni'imarka wa husna ibadatik da kyakkyawan bauta gare ka a hadisin mu'az kuma da yake ya rasu a manzo Allah ya ce mai ina kaunarka ka ce bayan sallah Allahumma inni ala zikrika sai me wa shukrika godiya gare ka ya Allah ko ma menene gode wa Allah to kaga wannan ayoyin suna nuna mana muhimmancin me aiki na gari to sanan aiki na gari shine aiki ɗaya tilo aiki ɗaya tilo da mutum zai yi nadama kan shi Allah ya hana mu nadama aiki ɗaya tilo da mutum zai yi nadama in zai bar duniya hatta idza jaa أهدهم الموت قال رب ارجعون يا الله أداو لشي دنيا أداو لكي كيمي لعلي أعمل صالحا فيما تركت وإذا أيتي نجري قال كلا إنها كلمة هو قائلها كلا إلى بك إسبع أداو كي دنيا كيمي بابو إنها كلمة هو قائلها wannan kalma ce kawai da ya faɗa da ba tatan baki wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun yanzu an shiga wata rayuwa kuma alhayatul barzakhiyya ace wa min wara'ihim wara anan an yi amfani da shi akan me gaba amma asalin larabci ana cewa wara baya ne amma yanzu bayan ba baya ba a gabanka an shiga alhayatul barzakhiyya yanzu abin da zai amfanar da ni kawai aiki na gari da na kaddamar makaina ban yi ba fato shi kenan an gama an gama Allahun Musa mun ji mahimmancin aiki na gari ko maimaita ayat hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un har sai mutuwa ta zo ma ɗayan mu ce ya Allah a mayar da ni duniya to in zo an mayar da shi duniya me zai yi la'alli a'malu me salihan kawai kawai kaga ba wai je kasuwa ba ba wai a sama mun aiki ba a'a la'alli a'malu salihan fi ma tarak yani fima bayyatu min umri abinda na salwantar a rayuwata ina ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun الصورة المنافقون ف وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ثم تواتفوا سيمتين يتيمين فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق إن تسلك وأكون من الصالحين كاجب باين كاتارا كاتارا وأكون إما إنا ina rutan kaina musamman aka ga mu muna da rawan kai da yawa mutum ya dan fara samun duniya shi kenan yau addini yana gefe-gefe duniya kuma tana gaba-gaba kata ruɗe ni in nutsu in nutsu ok aya ta uku na dama ta uku kenan ko kaga wannan musamman nan masallacin ana yawan karanta mana ita daga yayin labi na amanu la tulhikum amwalukum ya Allah ji ka alaji salihu wani sallah da muka yi gani gashi annan annan imalan suleiman ya biya sallah ya yanko suratul jumu'a sai yanko suratul munafiqun ah. kuma duka maganar mutuwa mutuwa ayoyin biyun nan idan sallan magariba shi karatun ya shige shi sosai ya ji maganar mutuwa oke ashe alaman ajalin shi ya kusa ke ba na manta da wannan oke ashe ajalin shi mai kusa an karanta قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم karatun ya shiga jikin sai kuma aka zo a karanta aya ta biyu suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ai kamar yadda ya tafi mu ma za mu bi shi ko yanzu muke daga makabarta ya eh, sirika ta ce ce sas kabari number one a gurin kwanan nan kama yanzu mutane sun kai dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin kaga an doshi dubu ɗaya da ɗari biyar ke ɗauki ɗaiɗai ɗauki ɗaiɗai to wata rana ni za a ɗauka wata rana kai za a ɗauka tun ba ka da aiki na gari ka gama ka gama Sai dalla wannan su ishe mu magana me muhimmancin aiki na gari sai zuwa wannan season da zamu shiga yau tsara kwana nawa kenan imma biyar ko nawa shida zuwa dai rana irin ta yau idan watan nan ya zama ashirin da tara rana irin ta yau mana ɗaya ga watan zulhijja Allah sai nutsu ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al yani ayyam al Ina yana nuna mana muhimmancin aiki na gari kaga a lokacin bayan nuna mana muhimmancin kayan sallah aiki na gari ayyuka na gari suna nan da yawa maybe an fi mun fara karatu da mata a nan hmm? ayyuka saba'in ayyuka na gari guda saba'in a zulhijja ok satin ya wayan insha Allahu wayansu ayyuka saba'in na gari a zulhijja kaga da a nan kenan za mu samu nawa Ɗari da arba'in. amma wannan dan editing ne kawai na yi irin ayyuka da suke ramabana to shi ne kawai na ɗanyi editi sai na mai ta tuya a zulhijja kuma sun ba da ma'ana alhamdulillah to yanzu ku ji muhimmancin mun sha karanta shi Allah ya ta gaya mana uslubi daban-daban ga uslubi innal ladina amanu ɗaya kenan akwai uslubin illal ladina amanu biyu kenan akwai uslubin allazina amanu akwai uslubin na amanu akwai uslubin amman na amanu akwai uslubin na amanu akwai uslubin wawun tukunna da filul amri sai a ce allazina amanu sai oke muna da allazina amanu ko muna da kuma wallabi na amanu to wannan wawun din a sa shi ya ɗanyi gefe wallabi na amanu to sai a ce a akwai wawun akwai fi'ilul amri tukunna kafin allabi na amanu oke shi ne irin ne na suratul baƙara ɗin nan wa bashirin labi na amanu to akwai wannan usulobe akwai tabbi na inna da ismu inna sai jumla fi'iliya ban san kuwa gane mai nake akwai inna da ismu inna sai jumla fi'iliya a isa kamar me kenan inna da ismu inna da jumla fi'iliya ka gane na muka dosa sunan wani shirya ina muka dosa ba ka gane shi ba aha eh, muhammad ina muka dosa inna da ismu inna sai jumla fi'iliya kuma bai gane ina muka dosa ba uke inna allaha yudhilu ladina amanu وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد أه؟ wannan ayan mu duba farkonta irin ƙarshenta inna allaha yudkhilu alladhina amanu kaga inna harfu nasbin wa tawkid allah fa ismu inna to yudkhilu fa إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار فإن الله بسن يفعل ما يريد تسير سورة محمد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم تقول أسلوبي مكتي أسلوبي من إنا ده اسم إنا في جملة فعلية تقول أسلوبي دبر نقبات الدا العمل الصالح إذا من جوانا أسلوبي بك أنا قبات الدني أنا أقبات الدني إيماني إيماني Innan innal na amanu wal na amanu fi na amanu fal na amanu wa bashirin na amanu duka da ana ta gabatar da inna Allah yudkhilul ladina amanu a to shi ma amalin salih dan dana mana kallace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mai mu'minun akwai wannan uslubi akwai wannan uslubi ga usluban nan da yawa na aiki na gari a ƙwar'ani yanzu mu ɗan karanta kaɗan sai mu je misalan abin da ya kamata mu kama tun da yau yaushe litinin idan watan ashirin da tara ne kaga sati mai zuwa rana irin ta yau har an shiga ke har an fara ba to kaga ya kamata season din banda ni kenan a da ni maybe in zama a kai maybe wuce kake to kaga ina buƙatar wuce mutane da yawa sai na nufi kenan in nufi sosai sai yanzu wayansu ayyuka ne suka fi lada ne ba masu lada kaɗan ba wanne suka fi lada da zai tattaɓa su alhamdulillah ina daddanna su kawai sai sai ka zo alaji to ban taimaka na karanta maka ba za ka san su ba lalle ka san su ba ba lalle hankalinka ya kai ba dama kamar yadda ake faɗa mana ɗazu a makabarta wallahi mutane duniya duniya kawai duniya duniya ko kuma ka je can din za ga mutane suka ka kafa ciki suna na kwanci a wurin to ita duniyan ba bakin komai ba in yi kokari in samu can gama bin mamaki musamman mu da muke rayuwa irin wannan garin sai ga ba wani kafasiki muke da shi ba kuma ba wani ibada muke da shi cancan ba wanda ya zama abuja zai gaya maka su director general din nan jingima jingima irin pamsec din nan za ga irin azumin yau ba ya wuce su ba irin zaman masallaci ba ya wuce su ba in za a yi nasiha ba sa tashi ba idan ka ga mutum a nan ba wani kudi ya taka shi ba ruwan shi ba ruwan shi in za mana ma karatun ƙur'ani ba ruwan shi ba ruwan shi in za a yi wahazi ma ba ruwan shi ba ruwan shi ce kai to kai kana da rabo kuwa ne bi wallahi ba shi da rabo ne ba shi da rabo ba shi da rabo to kada Allah ya sa mu cikin marasa rabo Allah ya sanya mu cikin masu rabo to mu ji falalar aiki na gari mu yi ƙoƙari mu jumlace da guda goma falalolin sai mu kawo misalai goma na aiki na gari na ga ishe mu musamman na innan labina yau muna da karatun a ƙasa innan labina amalu mun sha karatun mun sha yin shi innan labina amalu guda nawa guda goma hmm? innan labina amanu guda goma to in karanto a dareshin mhm, sai mu koma mu karanto ayoyi to sai mu ɗauki falaloli goma sai mu ɗauki ayyuka goma ina ga shi ke alhamdulillah innan labina amanu guda goma muna da shi a suratul baƙara ɗaya kenan suratu yunus biyu kenan wannan mun karanta shi a karatun da muke na ramadana suratu yunus sai kuma suratu hu uku kenan ko a nan saura nawa kenan biyu to guda biyun guda biyun sai mu tura su suratul kafi an ji lissafin muna tare da suratul baqara suratul yunus suratul hud sai tsara biyu kenan suratul kafi guda biyu ke biyar ke saura biyar muna tare da suratul maryam suratu maryam ya zama nawa shida suratu luqman bakwai suratu fusilat takwas saura nawa biyu to shi ma yaka tura shi can ƙarshen ƙur'ani suratu buruj suratu bayyina yanzu mu gangaro kamar da muka fara duka za ka ji innan labina ne innan labina maybe akan usulubin kawai za mu takaita Allah wannan wani tsohon karatu kawai na binciko hmm? in ana iya gani zulhijja 1437 shekara nawa kenan shekara goma ba shekara goma ba kwanan nan wallahi shekara goma shekara Allah ya mana rahama ke shekara goma kwanan nan kwanan nan haka za ka ji kawai mu mun mutu fa shi nan ga in kai mai kyau ne a dinga tana kashi Allah gafarta ma wala eh kuma mutum ya shuka tsiya ne to shi da abin da ya ka shuka shi za a tana ka da shi kawai malam ya shuka tsiya fa a auzu billahi ya Allah gafarta ma malam Allah ya ji kan shi kaga dai zuwan zan sa maka innal ladina amanu guda goma na tunatar da kai ko shi ko ko ko na shuka a ina ina shi Allah ya ji shi musamman a zulhijja an ana posting ya alhamdulillah Allah gafarta mai na daya innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salah وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذا من جي فلا لم أيتي نجنه لهم أجرهم عند ربهم لا دنسيا تبت برمه لجنسه kagan zirin wannan karatun in ka zo kama kanka yanzu ladan da Allah zai bayar wanda bai zo ba za a bada shi ne a ina wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah kaga yatluna sai zama baka nan wa na bainahum baka nan illa na zalal as-sakina ai kaga kai ma baka nan ke kuma abin mamaki kamar karatun da nake a nan shi ake nema a wasu unguwanni je yi wallahi tal abinda nake yanzu abinda nake karanta muku din nan an yi bukin wai aje ayi muhazara a wata unguwa su kuma mutanen unguwa na suke ba su dawo ba neman me yanzu a ciki ya tafi neman lahira ne ba neman na abinci ba ne kuma na abinci dai Allah bai baka wallahi to kaga abin mamaki a wai ku gashi ana ba ku ba ku sa hankali ba sai wani su zo daga ɗan su unguwa su nema a je a mutu kuma su sa hankali sai a a kaga abin fa bai yi ba bai yi ba to yanzu ba na nan aka yi karatun ƙur'ani ko na tashi na fita da gangan yau sai Allah ya gagara ba su ladan kenan Aa. ai ko ba a yi umarni yanzu kawai suna zaune a masallaci suna ta jira ladan ya tabbata to dalla a dinga yi da ni ba, a dinga yi da ni kan daga daga ba yanzu ina ciza ne ina ciza yatsa bai yi ba ba ban san ko kuna gane me nake faɗa to ni ma ban san ko ina muku karatun ban kwana ba ne hmm? ah, ya mutu fa'a ah. ka ji irin maganin da yake faɗa kamar ya san zai mutu to Allahu a'lam Allahu a'lam lahum ajruhum inda rabbihim na uku shine na biyu fa wala khawfun alayhim na uku fa wala hum yahzanun yanzu muna tattara ayoyin tare da falalolin ke yanzu muna da falaloli uku ke sai mu suratu yunus ita ce ta biyu ko إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم أقول شيء نود يهديهم ربهم بإيمانهم يتدلي بإيمان ذاك سامي شريعة ثلاثي يرفع تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ke biyar kenan kenan kana da aiki na gari da ibinin Allah sai ina aljanna kaga to a biyar din nan za mu goma tattaro aljannonin da za ka samu oke sai ake gwargwadon aikinka gwargwadon shagalinka mana gwargwadon aljannar ka ke kamar da a duniya gwargwadon kudinka in an je sauran gwargwadon me ka a ce a filet ɗaya kawai dubu goma ne filet ɗaya dubu ashirin ne to kaga a matsayina na talaka zan iya shiga wannan gurin filet ɗaya dubu ashirin za a baka gashi na a takarda duba mana ne kake so kuma ba ciniki ba ciniki ya talaka eh mun taɓa zuwa kano da wanzu wa izin kunun zaki ko kunin zaki roba ɗaya dubu ɗaya ok dubu ɗaya wata yar shinkafa haka shinkafa da wani ɗan dankali haka ɗan da wani ɗan oka ɗaya ne ko biyu wai filaɗin dubu biyar yanzu kusan kowa ya ci dubu shida ne ko dubu bakwai to kaga wannan dubu bakwai ɗin nan alhamdulillah da za ka je gurin mai balangu hmm? ka sha da ti da madara eh, a fasa maka fik. ya yi zafi sosai a fasa fik mili guda daya ya kake gani eh? ya fi wancan walla ya fi da kwai a soya maka kwai ko guda biyu ne ko guda uku hmm? da pig milik yanzu ka sha wannan kawai ka ce alhamdulillah wala za ka ji cikin kama ya fi ɗauka to gwargwadon kudinka gwargwadon shagalinka ku a nan duniya ko to a can fa gwargwadon imaninka wallahi gwargwadon bolewarka shi a can ba wani kudin da zaka gwada wa Allah kamar wani jahilin alhaji jahili ko yake biya ma wani talaka to kai in an je gaban Allah ni zan nuna maka ni waye Ok, a wannan alhaji Allah ya mai rahama ya ɗauka lahirar ma kamar duniya يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أنكما فدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أنكما ya zama ba ka da aiki na gari abin da kai ci ne aya biyu kenan ku aya ta uku inna labina amanu wa amiru salihati wa akhbatu ina malan wa akhbatu sai ka je gurin ibnul jauzi a cikin zadul masir sai wa akhbatu tawada'u wa akhbatu wa akhlafu daga ji kalmomi da yake fasara wa akhbatu suka yi tawadu suka kaskantar da kai suka bautata wa Allah da ikhlasi ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun mun dai samu aljanna wannan falaloli na biyar ke sai mu je suratu me suratul kafi dama akwai guda biyu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا, إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الله بايا توقف da ladadakin wanda ya kyautata ayyukan shi kagan kai aiki da kyau Allah ba zai so kaga shiga abu na shida kenan falala ta shida amma aya ta nawa hudu aya ta biyar ƙarshen suratul kafi Inna ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wannan yana tare da wanda ya wuce duka dai aljanna mu bar shi a guri ɗaya ke kaga imani da aiki na gari alhamdulillah ya kai ka jannatul firdausi ba kuma wannan ita ce masaukin su ba to mun samu biyar ke shida ok sai mu je falala ta shida ke nan ko eh na bakwai shida ko bakwai shida ok aya ta shida falala ta shida إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wud'a da sallu rahman zai sanya musu kauna kagan kana so a kaunace ka ka kasance da imani in kana so yanzu Allah ya kaunace ka babban kai imani kai aiki na gari oke tare da sauran ayyuka da Allah zai kaunace ka kaga yanzu sai ja'alu rahmanu wudda to tare da wannan muna tare da inna Allah yuhibbu at-tawwabin kake ka yawaita tuba wa yuhibbu al-mutatahhirin ka yawaita tsarkaka da kuma wallahu yuhibbu al-mutahhirin Allah na san masu yawa yawan tsarkaka da kuma wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin ha da kuma fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin da kuma bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin da kuma me wallahu yuhibbus sabirin da bai kuma wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin da kuma me inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص da kuma me ya allabi na amanu man yartadda minkum an dini duk wanda ce ba zai yi ba fa sawfa ya'ti lahu bi qaumin da sannu Allah zai kawo 'yansu. mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na gama abin mamaye lokacin da ake zuba dakin anan wani kafinta an ce an kira shi wai ya zo ya buga kafir ne ko menene ce ba zai yi ba ha sai kuma Allah ya kawo ne ya buga yanzu hasaran wa hasaran shi ko dan ba a bashi menene na to in ba ba ni ba shi ke raban shi kai yanzu ga rabanka kuma ka ce ba za ka yi ba to kar ka yi din shi ke a nan gwon yake kuma wallahi wai shi ba zai buga ba to kaga shi kar ka buga in zai zama aikin ba yi ba nan ku in ka ce ba za ka yi ba karka shi wani zai zo yi hmm? ko aiki yanzu da ake yi ai an tama mutane daban-daban talla wallahi ya ah, insha Allah zai zo waye waye waye waye a jira shi a jira shi waye waye waye to ga shi nan to shi ma don alhajin maybe maybe Allahu a'lam yanzu kai kana ganin na samu daloli zan jira shi ne zan jira shi ne zai yi zan jira shi wallahi ba zan jira shi ba dan dan filasta dai da yan kofofi ina yan dalolin da na roƙa wallahi ne bi ma nawa ya fi nashi wallahi wanda na roƙa ba wani ɗauka irin kamar dala dubu ne ba ba dubu ba ba irin wannan kudin ba ba ba irin wannan ba to duk wanda Allah ya hore mai karka jira kawai karka jira karka jira aikin alkhairi zartar da shi kawai to fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna me sifatu azillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin kuma yujahiduna fi sabilillah kuma wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin ne zargi kuma zargi a cikin al'ummar mu ai alhamdulillah mun iya shigo kala kala kala kala yanzu ba abin mamaki ba sai a ce a kudin mu'assasan na cinye an mu'assasan tana da wani kudi ne ko dama ni ne ma ji ko yanzu eh, a ce a kudin kazawa ne ya cinye hmm? yanzu shi wannan dan social media Eh, ka duba dai zai zo daga wata unguwa eh da mashin din shi ba ku kuke dauko shi ba zo zai dauki karatu to maybe sai a ce kuma yana cinye kudin data to kudin data wa yake ba shi kudin data in ma an ba shi nawa ne wala minu nawa ne ake ba ku kudin data nawa ne kudin data kamar maybe shi ya ji a kunnen shi ya cinye kudin data daga abin da muka iya ce in shugaban kwamitin masallaci ne ce ya cinye kudin masallaci ya cinye ya cinye فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون Hmm? zargi dole sai an zarge ni dole mutanenmu dole dole abin da ya kamata a yi magana da ma abin da bai kamata ba ma duk sai an faɗa hmm? kwanakin ba an samu mistake na buɗe ruwa kawai daga can bohol ɗin daga can ya shigo nan to in ka ji ƙananan maganganu zargi kala-kala wani ce wai su ba su yafe ba ah, ah, ah. wai Allah ya isa gifa walla a nan bakin masallaci ba maybe ni ban san yadda ake iya budewa ba maybe an ce a bude sai na kulle hmm? to ruwan zai zo ba zai zo ba to yanzu an ta waye gari ruwa bai zo ba yawan ce wancan wane ya cuce mu jifa ya cuce mu a ɗalla ka ba mutum hangari ma so jifa Allah mu iya bakin mu ba abinda ba ka iya tsammani wallahi zai tsindima ka jihannama a ba'ada ma bainal mashiriki wal maghribi an ji mai na faɗa wannan fadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma ya yatabayyanu fiha mutum ma bai san wa me ya faɗa ba ya zillu biha fin a ba'ada ma bainal mashriqi wal maghribi sai na iya baki na idan mutu zan yi to wallahu musa to a al'ummar mu dai zargin mai zargi dai wane ne ba a zargan shi ne malamai suna nan hindin bal malami ma malami misali ya ce yana ɗan hada-hadar shi ok ya ɗan samu kwangila zai karɓa in sai ka ji wani kawai ya fito ya to malami ne ba ya zai karɓi kwangila ha kai to malami bai karɓi kwangila ba uban wa zai karɓa ya kamata mai irin wannan tambayar tunda shi ya san halal da haram aiko to halal kwangila dauke me ya kamata halal a ciki menene haram mu guje ta sai ka kan mutum ya fito ya kafa kyamara wai wai menene menene malami ne fa me ka zai waye waye waye ha oke shi malami kamar yadda da yake a arewaci kawai shi an san shi kawai malam gata liman gatan gawa shi ke yanzu ko a nan uwa na ni in an yi rasuwa eh sai a cewa ana jira na in zo yi me eh in yi wankan me gawa haka ne mara liman gatan gawa ko to sannan kuma a ta mai likafani to sai kuma a zo a mai sallah hmm? sai ɗauki mota na kuma bi ta makabarta hmm? ko za ku samu mai ne mai kuna samun mai ne ko sifin kwabo kuma sai a je can sai a ce to malam bismillah malam an sa a kabari in an gama kuma ce to malam bismillah ayi me ayi wa'azi malam mai addu'a don an gama kuma ce an gode an gode shi malam dai alhamdulillah arewacin Najeriya in an ga an kaɗan canje riga ka ce. malam ya cinye kudin mu a kasa ka ta faɗa mana ka ta faɗa wala ya khafuna laumata la'in تزوم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا نبقوي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم نتقل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون هذا سورة ما نبيوك يوكي سورة البروج سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الحمد لله تمي كما تنفع عنك دي كده إيماني أيكي نجي سيدة كرشان كرشان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية دبس أتجمه قبعدها سنة ما في إيماني da aiki na gari oke ko ba shi da mota eh ko ba shi da mota ko bai iya turanci ba eh ko bai iya ba in dai yana da imani da aiki na gari an gama yi yana gaban mu ba ko da ba shi da wani capacity ba shi da wani qualification yana gabana yana gabanka kuma jaza'uhum inda rabbihim jannatu adni kaga wannan dai duka mu bar a bangaren aljanna kuma tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada kaga alkhulu yana cin falalan imani da aiki na gari kuma radiyallahu anhum wannan ma ya fi aljanna Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah daga wannan falala ne kuma zalika liman khashiya rabba wannan su ne innal ladina guda goma ke to a gurguje ga su ayyuka guda goma je kamata in sa hankali daga sati na gaban nan maybe a ce first hijja ranar monday na ɗaya ayyuka goma kawai ayyukan suna nan gaba insha Allah mu ji su tili-tili kama mafi muhimmanci yanzu akwai kabar-bari. ana ce an ga wata sauki lallai ya kamata unguwarmu ta zama ita ce fas wajen yada ne bari الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kuma da Allah wasiya ya zama an ce ana ganin wata to dan Allah sai tsin zauna a masallaci tukunna tunda me bi an gama sallar isha karfe nawa takwas to dan Allah sai tsin zauna a masallaci in dan yi kabarbari ko na awa ɗaya ne kaga maybe duk unguwar na wuce kuke maybe maybe duk unguwar na wuce in kai ne ma ka zauna ka ta kabar bari duk unguwan ka wuce in kuma ta dalilin wannan ma ka ji sai ka zauna ni kuma na wuce ku gaba ɗaya ban gane ko kun gane ba ya duwan da ya ji ya ce ya kamata ya zauna ita kabar bari daga guri na kaji alhamdulillah ya ce to a bashi kamar yadda ya zauna shi ma ya yi to kuma sai na ɗan zauna ne ma na ƙara shi wancan ya zauna awa ɗaya ni kuma na zauna minti talatin ya ce plus nashi ga nawa shi ya yi awa ɗaya ni na yi awa ɗayan nashi za a bani sai kuma plus 30 minutes na ya kake gani alhamdulillah yanzu al'amarin farko dai kabar kabarbari da Allah kabar kabarbari الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد za mu yi ƙoƙari mu shiga intanet برين kabarbarin yawa في su sai a yi shiyarin a guru akwai wanda suke tafiya automatic akwai kuma wanda sai ka danna ya sake to muna buƙatar automatic din ne wanda kawai zai ta yi maybe for one hour two hours kafin ya gaji sai a ah, kaga one hour alhamdulillah ko zai ta yi ne zai ta yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to kaga Allah kaman cikin zulhijjar nan babu zaman hira sosai babu za a gudu kufa me sirrin ne in ka bari ya wuce shi ke Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd babu kallace kallace abu na biyu azumi azumi kuke annan sallah sai ne su mu a zulhijja yana azumtan taran zulhijja gaba daya daga daya maybe mu ce daga monday monday daya ga wata to talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata yau daga litinin zuwa talata ke kwanaki tarin zulhijji a gaba ɗaya amma an kana da iko in kai ba za ka iya mutu zaɓi ne za ka iya wani aiki na biyu ke ibada ta uku ka sa wannan goman farkon ayyukan hajji suke kankama hmm? daga takwas ga wata alazai da suka fara zuwa suka tafi makka za su fara umara ne to sai a jira zuwa ranar mai takwas ga wata sai su yi harama kuma musamman masu umarar nan sai su harama da aikin hajji kaga takwas yau mutarwiya tara ranar arafa goma ranar idi ke a can su suna ayyukan aikin hajji suna jifa suna yanka suna aski su yi tsawafin ifada su yi sa'ayi su daga cin abubuwan da ya kamata sa hankali shine ladan aikin hajji ladan tun da dai ina ba wani haske zai tafi ko passport dina da yana nan alhamdulillah jiran ko kwanake to amma dai kamar lokacin ya isiya tunda ba wani visa ba komai to ga ba alaman tafiya to tunda ba alaman tafiya sai yi kokarin in samu me abinda za su samu a can in same shi a nan ban gane ko gane ba ladan da za su samu in same shi a nan kuma ga hanyoyi da yawa oke mu taho masallaci don mu karanci alkhairi ko mu karantar da alkhairi yana daidai da harama da aikin hajji ungo kamar ranar asabar za ga wani bayan Allah hmm, tun da sun san za a yi karatun ƙur'ani ko za su tsako ne mushafinsu su taho da shi masallaci yau kamar nan bawa Allah da za ka ga wannan jasar da ita yake tsohuwa ƙur'ani shi kai hadda ma allon shi ko hadda ma allon shi alhamdulillah ha Ok. kamar malam ibrahim za ka shi ma ta taho da mustafin shi ok kamar mustafa za ka shi ma ɗauko mustafin shi to 'yan tsiraru dai Ok. kamar alhaji abubakar dattijan da suke kuce sunan shi kenan ko wanda kuke gida ɗaya da shi alhaji abubakar yau za ka fi shi ma ɗauko musafin shi kuma yadda ya zauna yadda yake zama alhamdulillah Ranar yana ta ce shi yana nan tun da aka fara ya tankwashe ƙafafuwan shi ya kai duk masallacin banga wanda ya bada hankali kamar shi ba kuma duk masallacin ya fi kowa shekaru amma inda ya zauna alhamdulillah to suka taho don ka karanci alkhairi a karanta aya biyu ne uku ne hudu ne a fassara alhamdulillah yana daidai da haraman mai aikin haji ba yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda kuma wani daban kawai su ana gama sallah sai shi karatun ne ba zai ji ba kuma ba ya iya ba sorry to say ba ya iya ba wallahi in an ce zauna karanta to daga nan maybe bayan isha bayan asuba ko sai kun kai bayan isha wallahi karatun bai nuna ba to ma ka zai tashi ta tafi wani su kuma sun yarda oke a yi da su a shi har mun kai izu goma sha alhamdulillah to a tafi a tafi za ka ji an kai izu ashirin a tafi a tafi za ka ji an kai izu talatin a tafi a tafi za ka ji an sauke don an sauke sai a ɗauko ladan a baka ko baka ran yana karatu ka tashi ka tafi duk tafi ba ruwan shi ba ruwan shi wannan daidai ne kuwa kuma a ce a sa disfilin kun gagara dole zai tafi ka ina za ka je dawo dawo ka zauna sai an gama karatu ka dake disfilin kenan disfilin an gagara samu Allah a taimaka ma masu tafiyar nan wallahi sai an zo kiyama ko ya zo mutuwa ya dinga ciza yatsa wallahi karatun nan da ma muna zama duk sati mana to biyu ne kawai fa so biyu ne kawai a saman lahadi amma ba ya iya zama ok a saman lahadi ok Okay. Okay. Kada hmm. asalin rashin sanin ciwon kai asalin rashin inda yana duba mutanen kano ina ga da in ka fasiki yake ji wallahi sun wuce shi in wani dan gida ya dan gina mai dan kyau shi na shi ma kamar akurki ne sorry to say in wata ‘yar mota yake da shi tashi ma kamar akwala ce to yin yaje za ka ga yadda suke baza kafatikin motoci yanzu kawai daga gaga gezinan alhaji kawai kaga gezinan yaran shi kawai ya wannan fa alhamdulillah masallaci ya shiga har waje ba wai kan wasa ba ne to kaga wannan zaɓin Allah ne mutanen Kano alhamdulillah kaga zaɓin Allah ne kawo mutanen Kano Allah ya zaɓe su alhamdulillah ina da zai zai zai zai zai zai zai su ke zai zai zai zai zai kaga zaɓin Allah gama kamar mutumin Jos abin bai shiga jikinmu ba In Allah ji kan shekara a sa'idu hassan jingir yanzu yana karatu a ƙofar gidan shi abin mamaki ba wallahi ko da kuka ɗan zo nan wallahi jama'an nan sun fi can ba a matsayin shi wai na shugaban majalisar malamai mataimaki na biyu fa kuma yadda unguwarimi suke cike da 'yan izala ai a gudun muke yi shekara arba'in ba za ka gaya mun gwarimi ma shekara arba'in da wani abu muke gudun mun riga shi ma zuwa mai to ma ka gawa mutum mutum biyar shida a wasu ne su zauna su ji karatun malam wanda duniyar izala an ambata wani wani sai shi fa kama ka duba ya tafi kunan shagari an cika kallaci. to kamar abin yana cikin jinin ɗan jos ne shi malami ne malami ya yi na to almuhim almuhim akwai aiki dai akwai aiki akwai aiki to yanzu ya zan yi samu ladan aikin hajji oke in kiyaye yanzu ake ana karatu a matsalaci in zo in saurara shi ke nan ba in zo in saurara in je da niyan nima ina so in ji ko kuma in je don ina so in karantar shi ke nan aikin yana daidai da ladar aikin haji to ba za ka yi wannan ba masallacin da za ka zo in ba za ka ji wannan ba ba ka so za ka canja masallaci ko bismillah wannan cin ba ka son ladan shi nan amma yanzu alwala na sallan farilla ka yi daga gida zuwa masallaci shi ma ne yana daidai da ladan aikin hajji shi nan me misali a ce yanzu a zahar ni ina makaranta mun tashi ko na gama darasi na sha biyu da rabi yanzu ina ya kamata in yi sallan azhar kenan a gida kaga sai bugu mota da sauri in zo gida in yi alwala sai in shigo masa shi kenan aiki ko kai daga kasuwa ka bar kasuwa ka zo gida ka yi alwala don ka yi sallar azahar shi ke nan fa yana daidai da darajar aikin hajji to la'asar ma ka tafi wani ka yi kakkawa ka dawo ka yi alwala a gida ka yi sallar la'asar yana daidai da ne harama da aikin haji a ce magariba daman magariba ka dawo to kar ka yadda ka yi alwala a ƙofar masallaci akwai masu alwala a ƙofar masallaci musamman zuwa an ce ranar sallah ƙasar ranar sallah ana zaune kawai kun sai ce to kai shiga ka ɗauko min buta a ɗauko ma buta ka yi mai zai bai alwala eh to shi ne zai alwala ya bar ajiya mana ya bar gadi hmm. dalla ka sani alwala daga gida zuwa masallaci ladan ne harama da aikin haji to wannan abu na uku ke abu na hudu Ok, tv mai na umara musamman gulka'ada duka umarorin da manzon Allah ya zulƙada yi a yanzu zulƙada za ta wuce ba tare da yi umara ba kuma umaran da talakawa ya kamata ya kamata yanzu zauna a masallaci bayan sallar asuba bayan na yi sallar asuba a cikin jama'a to sai in ci gaba da ambatan Allah har rana ta fito kuma yanzu fitowar rana bi karfe shida da ya kai bai kai da rabi ba fa hmm? shida da nawa mun cinye awa ɗaya shuruku shan karfe shida da minti ashirin da kaɗan rana ta fito mu bar shi da ashirin da biyar ok a karfe shida da minti ashirin da tara mu bar shi 6:30 amma maybe kafin haka ma za ka ga ranar ta fito to yanzu ka tashi kai sallah raka a biyu yana daidai da me ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya kaga alajan da suka tafi Allah ya dawo da su lafiya a nan gida ya kamata in samu ladan aikin hajji da umara yaya cikakkiya ci ko so ɗaya ne ko so ɗaya ne kamar haka za ka ga muke ta salwantar da ladar da ke kamar ce ga wata yar dubu hamsin za ka same ta da sassafe ya kake gani dubu hamsin kawai hmm? dubu hamsin kawai amma sai a sai ka zauna masallaci dubu hamsin za ka samu ribar dubu hamsin alhamdulillah za ka ga kowa yana fafutuka to dubu ɗari dubu ɗari biyar miliyan ɗaya miliyan biyar miliyan goma duk sati duk kwanan duniya ce na samu miliyan goma in kudi Allah zai bani ka isa ka zo kusa da ni kuwa yanzu kullum ina samun miliyan goma a cikin kuwa sai ya zo kusa da ni ban san ko kun gane malami nu ka isa ka zo kusa da ni za ka zo yau dole sai security na gaya ma da Allah akwai dan social media mu zai zo amma Allah ya tashi zuwa kai sai ah, duk wanda bai bangaya muku ba Allah ya yi haƙuri a kullum za ka samu miliyan goma to ka duba a wata ɗaya zama nawa times 30 ba a shekara nawa a shekara nawa alhamdulillah kudi ya taru kenan kudi ya taru ƙofar gida na ma ba kai saka jewa ƙofar gidan ma ba kai saka jewa to ka ji irin ladan da za ka samu a gurin Allah fa in an ce Allah ya datar da kai kullum kana yi kai karamin mutum ne a gurin Allah yau amma wa yanar serious wanda dai Allah ya datar da shi sai ya roƙi Allah dace ya ci gaba da ikhlasi wannan abu na hudu ke abu na biyar babu ranar da Allah fi yanta bayi fiye da ranar arafa to kaga mu sa addu'a addu'a musamman yanci daga wuta abu na shida idan an ce babu ranar da Allah fi yanta bayi daga wuta fiye da ranar arafa kaga an fi samun mai kenan aljanna ok, mu yawaita ayyukan aljanna mu yawaita alhamdulillah yawaita ayyukan aljanna abu na na bakwai daga cikin jerin abubuwan da ya kamata mu yawaita a watan zulhijja ok musamman ranar goma ga wata akwai ne akwai layya ga wanda Allah ya horewa da wanda Allah ya horewa ya kama layya da islafi da takawa Allah zai karba da izinin Allah Inna ya takabbalu Allah minal almuttaqi okay a cikin wannan kwanakin daga ɗaya zuwa goma ga wata idan muka duba akwai tsantsan tauhidi to mu gyara tauhidin ka duba labbaik Allahumma ta yawa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik in an hau dukansa fama la ilaha illallah wahdahu la sharika la to mu yawaita wannan tauhidin ya zama la ilaha illallah musamman a ranar arafa ta yi yawa kaga maybe za ka iya kunnan doki da alhazai kenan ko ma ce a kawo wuce alhaji la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مسمى أرانا عرفة yawa. in na yi fana ma kai na ma in ka yi kai ma ka ma kanka kuma duk wanda yaban Allah zai shagaltar da shi barin roƙon Allah to Allah sai ya baka fiye da abin da masu roƙo suka roƙe shi hmm? in wani ya roƙi fulus fulus hmm? to kaga fulus ya roƙa to kai kana ta zabga la illa illallah wa la sharika la al mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in qadir duk abinda kuka roka to Allah duk tara mun su kawai waye ku riba kenan bi wani motoci yake so wani yana so ya canza gida wani ga wata bazawara can da ya shekara goma yana neman ta wannan wannan mutumin ba wallahi a dawabi wai da Allah wai sa shi addu'a wai da Allah akwai wata wai bazawara ya yi shekara goma na neman ta wai da Allah a sa shi addu'a daga wannan useless addu'a ke useless addu'a wai bazawara ba shekara goma na neman ta yanzu ba su bata tsoho ba da Allah shekara goma to kai kawai shi abin da yake so kawai ke wallahi wallahi ba wai an gaya min labari ba live live live to kawai shi abin da yake nema ke to wani dan kansila yake nema wani ciyaman wani to duk sai Allah ya tattara maka kai in ka kama la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli duka mu kama mu kama wannan da izinin Allah za mu kai gaci abu na nawa kenan abu na takwas to daga cikin abubuwan da ya kamata akwai irin birrul walidaini birrul walidaini biyayya ga iyaye domin yardar Allah tana ƙarƙashin yardarwa iyaye ba to ga ya kaɗan tattara me ya kamata ka faranta mahaifanka ya Allah saraka da alkhairi Allah ya buɗe ina jin daɗin wannan addu'a musamman ce babana ce Allah ya buɗe ke wuce kuma wallahi zai ka ga bude eh kaga an wallahi sai ka ga bude sai Allah saka da alkhairi Allah ya bude sai kai kai kai ko irin dattawan nan ka je ka dan samu dattijuwa dubu biyar kawai ya isa za ta ta farin ciki wallahi dubu biyar kashin ballan sai kai dubu goma dubu ashirin la hawla wala quwwata illa billah dubu hamsin to ta zama ta taɓa rike dubu hamsin nata kuka za ta ta maka fa yanzu wannan duk kudin nawa ne musamman ka samu sababbi Allah ya maka albarka Allah ya ƙara guri Allah ya ƙara ɗaukaka kana so ka tafi za ta riƙe ka tana ta maka addu'a ne ba to mu kama irin wannan ayyukan eh biyayya ga iyaye oke az-ziyaratu fillahi dalla mu bar mu je na barin wai ziyarar mu sai goman sun yi istiya hmm? mu sa su a cikin goma ko zuwa ranar goma da yawa za ka ga yawon sallan mu ranar sha ɗaya ai sha ɗaya sun yi sha biyu sha uku a'a yau har sha biyar gantalin sallah ne alhamdulillah ta gantali ziyaran ta zama daga ɗaya zuwa goma wannan ziyaran ta fi falala fiye da nawa sha ɗaya zuwa an gane kuwa domin ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam to ga ayyuka na barkati kamar irin gaida su marasa lafiyar nan alhamdulillah sa hankali sosai yanzu ka ziyarci mara lafiya da safe Allah zai sa mala'iku dubu saba'in su dinga maka salati sai yammaci inda yamma ne ma mala'iku dubu saba'in a rana ɗaya mala'ika nawa kenan dubu ɗari da arba'in dubu ɗari da arba'in to ka gan ka samu irin wannan a cikin zulhijja alhamdulillah alhamdulillah to ayyukan ba za su ƙare ba wannan da yana nuna mana falalan wayannan ranakun da kuma falalan mai aiki na gari in na yi na wa kaina in kun yi in sun yi sun makansu duk wanda ya dai ya makan shi Allah ya samu dace fi duniyar al'afira. sun cinye lokaci da yawa kwai ta'aziyya na rasuwan ɗaya daga cikin mahaifiya ga malam murtaza abu ibrahim zunin ta rasu allah mai gima da kaka ya gafata mata kuma allah ya sa za mu gana da ita ke yau ya sai sabon gida yanzu na ga in yi hakuri tun ramadana ke to na to daga prtv to kana gida ne ce eh to bari mu zo mu ga gidan mana kuma ya kwatar je na gane gidan darek sai shi a ah, kuma hajiya tana barci ah, ah. kafin mu tafi kuma ya ta tashi ranar laraba sai Allah albarka waye waye kasan su tsofaffi alhamdulillah kai sa albarka su samari kuma akwai tarin tsinuwa in yai za a latsi tsine mai Allah za a latsi tsine mai in yai ka za Allah babbaka shi ku ci gaba ku ci gaba yana da kyau haka ku ci gaba Allah ya albarka waye waye a shi ajali yana kuma Allah ya sa ma zai mata sallah zai tafi aikin haji ne ba yana can Abuja ma sai ga an mayar da flight din su kaza to yana kan hanya aka ga mai tare su Allah mai gima da kusa ya kafarta mata Allahumma fillaha laha warfa darajataha fil mahdiyin wa khulufa fi aqibiha fil ghabirin wa fil lana wa laha ya rabbal وافتح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته